Ok, salam alaikum barkanmu da warhaka mun zo wani sabon sashe namu na um, Sisters of Gamji. Yau abinda da za mu tattauna a kai iskan haihuwa, farkon haihuwa mai kaji ji, wani drama ka shiga, wani tunani ka shiga, menene da menene kowa dai da experience ɗin shi. Kuma dama an ce haihuwa kowa da nashi. na farkon kama da na biyun kama yau zaka ga duk abu daban-daban to sisters ya kuka ya kuka ya kuka experiencing abun haihuwanku how do you go <laughs> gaskiya to bari mu fara da sister S ya experience ki ya kika ji to gaskiya ni I think ma tun kafin haihuwa farkon bancin kasa in kai aure akwai expectations mm. nan da nan a ce maybe ka samu ciki ko menene so in ka daɗe baka yi ba i think yana mm. ma building tension kin gane so ni eh. zo farko da nayi aure so akwai mm. kuma younger brother ɗin mai gidana shi ma ya yi aure almost the same time tare da mu Okay. So, kin gane sai nan da na ita waccan nan da nan sai a ce, ha ah, waccan ta samu ciki, kin gane sai ka eh, eh, fara. <laughs> Wannan ma experience ɗin shi ma wani abu daban ne wallahi. wallahi shi ma daban ne mm-hmm. sai ka fara jin tsoro ka ce to kila ko something is wrong with eh, eh, you eh, ya gane har ta zo ta mm. ji wannan ya haihu yau waɗanda ma irin ka riga aure sai a ce haihu so irin yana building ma tension ina da irin so ni ma farko farko dai irin na shiga cikin irin wannan so kuma mm. dai da na zo kuma na samu ciki gaskiya irin mm-hmm. wannan amma aman na farko farkon nan kai was ah, terrible. Gaskiya irin komai ka ci din nan kuma da ciwon eh, mm. ciwo. So ina ga dai maybe experience in chicken farko-farkon was difficult zuwa ƙarshen was okay. Mm. So, I guess in na tsaya nan maybe then we can talk about haihuwan maybe sauran sisters what they thought about irin farko irin yin chicken. how was it. okay, okay. Yeah. So maybe sister Amy, what do you have to say? Nike <laughs> experience. well, well gaskiya dai irin farko ni dai to da na shiga gaskiya ban ji wannan wani tension din ba duk da ba wai ina shiga na fara eh. na yi haihu ba na yi about like 10 months before okay. I found out I was pregnant. Ah. So duk daga wurin ni at anticipation ina was ma ban ma so in haihu yanzu <laughs> kin gane. Kuma it's all like na wani major irin precaution kawai dai eh. irin natural precautions dai nake ta ɗauka idan amma dai so dai da eh. wannan fear in kada irin kani yanzu I'm not ready irin abin da. <laughs> Kina tsoro. <laughs> Wallahi tsoro. Kuma had hadda fear in irin rashin lafiyan irin mm-hmm. saboda kin san irin maganan sickle cell irin baka sanya zai zo maka ba mm-hmm. Mm-hmm. irin so irin da har after 10 months din da I found out I was pregnant lokacin ma akwai anxiety sosai irin ina tunanin wayo irin me zai faru irin yanzu an fanya gashi lokacin zan yi traveling ne ma na tuna zan je <laughs> zan je wurin ki ne ma sister <laughs> ce kai wannan gaskiya irin ina ga zan fasa tafiyan ma saboda nan ban san me zai zo mun ba irin to a mm. hankali dai irin da ya zo ne accepting na ce alhamdulillah to mm. irin har kuma gaskiya funny enough ko ko irin wannan ban yi ba irin morning sicknesses din nan haba wani abubuwa ba abin da na yi fa kawai normal ba wani irin sai dai maybe ciwon kai which dama ina yi kafin um, I was mm. pregnant. Mm. Amma ban yi wani fitness ba gaskiya. Sai dai nausea wata rana shi ba kullum ba gaskiya. Ba na aman nan duk ban ba. Ni ma ba na yi. Haba ba Eh, eh experience gaskiya ta yadda zan gane ma maybe kisa irin mm. ka ji tender breast haka. Sai kwaɗayi. Eh, In ji eh, ko me na gani ina so in ci amma ko wanda <laughs> <laughs> Ai ma na manta da wannan ka ji kawai <laughs> lambaran sai ka ci wani abu. Wala to ni ma ko shi ko kwaɗayin ban yi ba ni ma. Kawai na phenomenon fa Eh, sai irin dai can a long pregnancy in cikin middle maybe ina jin kwaɗayin a wani alale ne alalen gwangwani haka. <laughs> Irin local one din nan ba na gida ba shi ne ko ake ta kawo mu. If not ba wani. Gaskiya. sai dai kawai sai crisis kuma don sickle cell in so abin yana ta zuwa min da crisis amma ba maganin wai laulayin ciki ba. haka alhamdulillah har aka haihu dai aka yi CS shikenan okay ni kuma nawa ni kuma um, hmm, amma gaskiya ban wani anxiety in ni na August it was not ban daɗe ba na haihu na jin kotan mu ban daɗe ba so irin ba wannan fargaban eh, fargaban eh a sai kusan kuma baka taɓa sani ba baka sani ka a ce shi shikenan kai baka ban samu wannan ba kuma ko eh. da na nike ban ma ina da sai da na after two months ne na sani so ban ma ga wani changes ba kisa kuma za ka ta gani kamar period din ka zai zo the eh, symptoms din are eh. almost the same irin dan cramp nan da dan in so I was thinking sai dai daga dai na shiru shiru shiru na ce okay to bari in test in ji amma kuma pregnancy ashe kuma kin san ni abin da ya mun sosai was kawai sai na shiga mood ina kamar depression ne ko sadness ne ban gane mm-hmm. ba. <laughs> kawai sai tsaya su goma in ta tunani ai yau kila yau zan mutu kila gobe zan mutu irin kawai har ma wani zan associated da wannan ko pregnancy dama wani is associated da pregnancy irin wani feeling of eh, amma wani haihuwa ne in wa'in sun haihu da ya have wannan wannan postpartum wannan da bane amma ni first three months ina lokacin I didn't even realize I was in that state sai da na mm-hmm. fita sannan na ce oh me ke damuna ne wala da mm. akwai hoto da aka dauke ni na wani haka tagumi a lokacin tunani nake yi ayya <laughs> zan kai, zai yi rayu ban dai taba faɗa ba sai daga baya ne na ce na ce ina ta sanin ta ko na ma dinga yi da ni ki san mutum gashi wannan ta birkice kawai ya rasa gane ya take Ko ni baya mu in an ce za mu fita lokacin ma na ma fita wai na yi tafiya na je irin kisa mm. daɗin tafiya ka je kai shopping nan kai ba abin da eh. ne za a fita nan ni ba na ma jin fita haka nan na yi wistin tafiyan nan na dawo bai wani abin kirki ba eh sai dai but da na fita <laughs> ban taba dai amai ba gaskiya ni ba na amai mm. Okay. Bana wani sai dan cravings dai wata once in a while shi ma amma ba irin do or die in nan baki ga wasu wai karfi mm. 11 in nan sun tadar da su ce suna so su ci wani abu. Eh. Amma ni wanda na fi ban so irin nauyin miyau din nan masu zubar da miyau ko Allah Sorry, na shigo late, na ce pregnancy ake yi ne. Maganar pregnancy, sister A. Eh. Oh, sister eh, A ta shigo? Eh. eh. Oh. alaikum. Wa alaikum salam. Yawa, kowa muna jin experience ɗin pregnancy. <laughs> but pregnancy, yeah. Okay. Mm. Oh, okay. Mm. Na go. kowa na explain that she obviously maganar pregnancy ake yi. Mm, mm, mm. Yeah. So yeah, yeah, Nike Na ji ba zai Hai, gaskiya ni na wa don't know whether I'm was anxious Let's give you two minutes. his ba da da kyar ma ne so wai how was the first experience ne ko generally yawan generally ko generally ina gani ba zai yi ba I think ba zai yi ba. Mm. mm. Anyway, uh, to- pregnancy gaskiya ne ko ni experiences ina were very very in nan like oh my god like ba ba su ka bane kin gane na ba so amma ni ka dama ni ma oh abu na tsane shi ina ta eh. ya Allah gaggasa ni ga fitar da miyan <laughs> <laughs> ai by hook or by crook sai da na sayar da miyan nan ba zai fito ba haka ne ko ma na tara zan haɗi abuna <laughs> kaɗan kaɗan no bai ma taruwa bai ma taruwan nan sosai irin wata hannun irin zaka ji bakin ka ba da iya kama ba zan yarda wai mm, mm, haɗin mm. fara tara shi ina fitowa da shi ba sai kawai irin ya zama normal har na zo ma ban yi ai wa'yan suka za su yi har daga cikin har sai sun haihu ta yin wannan abun gaskiya wasu amma kuma sai ki ga wasu fa har su haihu suna yi wai eh, mm. haka dab da za su haihu yawanci symptoms din da yawanci first trimester in ka yi shi wasu sai ya yi da mm. eh hyperemesis gravidarum mm. ki sani yana mun sosai akwai ranar da fa na shiga mota kawai ina driving kan highway kawai aman ya zo haka kawai yana tafi irin kawai ina amai fa ina driving inna lillahi kan highway kuma Ai, kai kai kai mata muna wahala wallahi. Haka, haka wata friend ita fa. Mm. Ta ita irin pro ita ma tana da na'aman nan. Ta ce kuma in ta yi amai sai ta yi fitsari. <laughs> Irin da ta kai ƙarshe ƙarshe ki san baran ka yayi ƙasa in nan. Yayi ya taru. Ba ka iya controlling. To eh. shikenan sai suka je wani supermarket kanti da mijinta. sai sai irin sai ya ce wai su shiga sai ce a ba za ta iya shiga ba warin sai ya ce kwai su shiga yanzu za su fita ta mishi complain ce ya yayi convincing inta aiko suna shiga warin kanti irin ya ta sun zo wurin counter kawai sai ba ga amai ba to haka dan ta yi shi wallahi kuma tana amai sai ce kuma tana fitsari a wurin ba o har fitsarin ba ke controlling eh sai haka ne yake zuwa mata wallahi kuma ga wurin kawai sai dai masu sai ce ya kika je wai ita oho ba ta ce mishi ba za ta shiga ba ita kai sai magana da ciki kawai don giving care ma ko ma menene tun da irin yau eh wani sai dai ka zauna gida kullum da sai har kawai da aka ce mata sorry sorry irin an san condition ɗinka aka kyale ta na wai na lallai that is abun nan bad sosai it's very severe amma that should be embarrassing wallahi <laughs> wallahi oh my god amma kin san yawanci dai na farkon na haihuwa mu you don't really know irin pain din kai Oh, eh, akwai wannan anxiety in. Wallahi. Pain in me wai process din haihuwa. Haihuwa, eh baka san labor da menene. Mm. Ba za ka san mm. irin kaman kuma ba zai taba tafiya ba pain din kai. Mm. Har dai in kai natural birth compared to cesarean din. haihuwa na. Gaskiya ne first experience na ko. Eh. Daidai labor ina ina dadewa Okay. Kuma ni right from pregnancy ina suffering like throughout, almost throughout first trimester an nan. Wannan morning mm. sickness din ina yin shi. Swings, the wani kind of pain you can think of a first trimester ka ina yin shi. Sai ya shiga second sai dan zama a bit normal. mother's Amma mm-hmm. have one, I think, duka hudun Yeah, I can't even say which is more painful. Zan ce ma the last one da aka bar CS was the lesser wannan shi ne ban sosai ba mm. amma haihuwa yana shan wuya sosai first one da zo haihuwa ba na labor for over in eh, throughout the night na labor har the next day har mm. azahar ya sai da ga ah. kwantin da ce ne za su kashe baby su kiri shi kawai su kashe wallahi was the pain was that much Allah naira raba ka da shi kawai ko ba rai ya fito kawai ka huta in kawai kai kai you just want to be free kai kai kai mm, ya boss ce second one will be Amma kin san ni nawa. Second one was still not better. Third one was not better. Shi sa fourth one ce a CS kawai. To ni na ka CS kawai shi ne ke bonus ina. Mm. Kisan ni first one din haza a musu cesarean sannan sai kuma suka ci a'a irin har za a kai ni fasiyanta mm. sai kuma mm. abu da kawai progress so sai suka bani. Second one kuma na ce na matsa musu na ce sai sun mun epidural suka ce a mm. too late ba za a yi epidural ba kaza kaza mm. so na zo na haihu da eh, eh, bancin na haihun kuma placenta ke fitowa aka je aka yi mini epidural epidural kuma ya ki <laughs> wallahi don saka maganin to mun rasa ina magani ya shiga duka kafafuna were not norm aka kai ni GA kuma Eh, sannan aka yi GA sannan aka cire placenta so ƙarshen ta kin gane sai da na sha wuyan sannan labor mm. sannan sannan GA kai me GA general anesthetics okay wahala wallahi <laughs> oh, <laughs> ai ni kamar na labor da ake ta wai irin ba kowa ke cewa ba dai amma dai wai irin baka cika mace nan ba irin wannan notion baka cika mace ba in baka yi ba wallahi a to shine in ma na ji ba dai ba na ba the whole process of pregnancy exactly ni ma ni ma dai i don't tap into that like so ana cewa wai wai irin ma yanzu mata irin ya too eh, push too push so kai za su ce musu cesarean na ji yin eh, I'll be pushed forever ba matsala Akwai ne da ce na haka na yaki da su da shi na fara. <laughs> yeah kuma ita amma kaman da ba a different irin kaman ba a cewa ba a uh, recommending like wannan in cesarean in say say maybe akwai matsala amma yanzu is like you have a choice ma it's either in kana son wannan ko wancan ko haba ah no it shouldn't be like that gaskiya saboda haihuwa to be a natural thing ba za a ce sai in akwai matsala ne za a ce irin a cesarean na mm. dauka yanzu mutum na da choice gaskiya kin ga kamar ni my own case abin da aka discovering ano ni my own case abin da aka discovering labor na ne be progressing beyond 2 cm fa sai ni 2 days ina 2 cm Ah, ah, ah, ah. so that was the problem eh. yini yana abu ɗaya ya kwana yana yi ba mm, 2 cm 2 cm bai wuce 2 cm mm. oh ya samu wannan drip ɗin da induces labor eh. kuma dai ta yi still sannan zai daga progressing gradually sai yini with three drips kappa. I've Amma ya kuka ji first bancin kun haihu ta ɗauke. Ya kuka ji irin da aka kawo babin. How did you feel? God, Naga, that was the most wannan. <laughs> the most sweetest moment ever gaskiya. Haba. Like irin bayan ko dama kai ni dama ba pain din nake ba kuma ido a Like an mun eh. ko wannan abin na spinal wanda ake sa. Mm-hmm. To to dama ina jin komai so kawai ina ji da farko dama anxiety ya zo min irin har na kasa calming down irin kamar wani hmm. abu zai faru cikin surgery in saboda is weird kana kallo ana ma <laughs> surgery so irin bayan kawai suna fitowa da shi na ji kuka wani na ji kuka shikenan hankali na ya kwanta <laughs> <laughs> eh, shi ne sai shi kuma ya wani zo ya samu ya ce idan gaban shi ake yi shi eh, wannan sai zai wayo mun raɗa a kunne wai irin kunnen ki yake da shi <laughs> kawai da kwashi Ya aka kawo mun eh, oh kawai lai daɗi momentin irin duk fiya eh, ya tafi irin ba komi oh my goodness kuma ni ni a lokacin sai na fara jin irin maybe after shock ɗin da menene sai na ji mm-hmm. wani irin kuma na fara tsoro irin kamar yanzu this is my responsibility eh if, anything happens to this kin gane kamar all of a sudden an baka wani life you have to look after yeah, it. Yeah, you not afford to make a mistake. It is in a part of fear. You know, maybe I can't mm, do it. Mm, mm. Can't do it. oh, fear in ki a lokacin ya zo miki bai zo miki throughout pregnancy din ba. Bai zo min throughout pregnancy din ba sai da na haihu. Oh, haba. Mitchie, oh my God, I can't deal with this. It's like, you know, yeah. I can't after this person. Sannan kuma na zo na kasa irin breastfeeding. So nurses din kuma sai su ce wai dole irin wai sai sai kai breastfeeding, kai breastfeeding. Kuma babin irin ta ta kuka, kuka, kuka. Sai na ga neighbor ina ita ta haihu. Daman tun farko ta ce wa nurses ita gaskiya she's not going to breastfeed. So, okay. sai tana haihuwa sai aka kawo mata bottles ɗin milk ɗin ta mm. aka ajiye mata kawai eh. ta tashi sai ta saka bottle kin gane ni kuma mm. na ce suna ta matsa min wai sai na yi breastfeeding kuma irin ba was mm. painful menene irin kuma babin wasn't really feeding very well shikenan mm-hmm. sai na ce musu da Allah kawai su bani bottle sai suka ki a'a try try try kira wata irin midwife wai ta zo ta yi assistant mm. ina. So midwife ɗin ta zo tana assistant ina. So irin kai babin didn't settle at all. Shi kenan sai na roƙi neighbor ɗina. Na ce da Allah ta ban bottle ɗaya. amma har duk su ba ta ke kuma ki su hana ki. Eh a dan ita ta riga ta ce ai ita ba she's not breastfeeding. Mm. Tun kafin ma ta mm. haihu ta ce so su kuma suna son mm. irin su promoting kin gane breastfeeding eh, din nan wani baby friendly din nan mm. sai da suka hana ni sai na roƙi ne ba din nace da Allah ta ban bottle din milk din ta ta bani ta bani na fara ina sa mata a baki ta fara zuzzuka din nan kin gane tana sha abin <laughs> sai midwife sai gata ta zo ina ganin ta sai ne sauri na rufe Bago sa gani ka na, oh, the breastfeeding is going on fine. <laughs> ashe, ashe. Ashe, ashe. Sai na so kuma ta gani irin ina ta kokarin kullewa. Eh. <laughs> Okay, but but sani ba. <laughs> okay didn't hear mata uh, irin I she didn't really feed so I'm giving mm. her a bottle mm. so but bata ji daɗi ba ko kaɗan. Mm. No you should still menene persevere kaza kaza. Mm. Anyway, so that was my story. <laughs> Sister Arfa. Ni me ma okay. Bye, kin oh bayan kafin ma dai in haihu kisa lokacin mm. kisa kafin ka haihu ni dai first pregnancy irin ba a book inda ban karanta ba science okay wannan stage in menene ake ji <laughs> I know I had everything I found out in the current ako wannan what to expect what you're expecting. Eh, Funny popular book eh, an yi movie in eh, eh. eh to eh. shi ne na karanta amma it was helpful kin gane ba za ki irin wannan fargaban ba zai zo miki ba because everything irin kin sani so because na karanta irin komi dai na sa okay stage in this what's happening stage in this so so da na zo to dab irin ina exercise ina ina ta tunani da kisa labor ka ta tunani ya kake abu na ina tunani ina tunani kisa na labor kaza labor kaza irin kai baka san me anticipation dai kawai ina mm. tunani think abin da yake consoling kaina sai in ce okay ai wannan ta yi ba komi in ta yi zan iya nima irin mm. irin abu ne ke ok wannan mm. ma ta yi zan iya so it won't be eh eh so shikenan sai kuma unfortunately sai na zo ina jin dab da I think three days or four days to EDD na. Mm. Oh wait, okay. I think a day before ni ban san ni ban sina jin ko ba ni ko menene ba I know na joining gosh so but har yanzu I'm not really sure. ni na ah. zata wannan mucus plug din ne sai daga bayan nake ta kai kamar ba shi bane ba ne kamar ruwa ne fara fita ban sani ba ashe kawai ke da abun ya sai kawai wata ina bacci kawai na fara jin irin kamar irin da ya sai kana bacci kamar stain ko kamar irin da ya kamar kana fitsari haka ko ina dubawa kai na ga jini <laughs> na yana ta faduwa eh lokacin da daddare shine aka dauka irin ina ta kisa kuma dama ina ta karantawa in ka ga jini so it's a very wrong sign eh. gashi ka zo kusa kusa mm. ashe what happened was i don't know kawai placenta na ban san me ya faru ba kuma ina jin day before ko two days before na je na an mun scan sai matan take ce mu ina da low lying placenta kuma da tuntuni ba a taba gaya ma haka ba everything was normal sai kawai the next day mm-hmm. sai two days kawai sai na fara bleeding sai ina zuwa suka yi scan suka ce ai in placenta previa kenan placenta ya rufe mahaifan eh. eh eh kuma ina ta bleeding sai sannan kawai suka aka hada emergency CS so ni kawai lokacin gabana yana ta faduwa yance yanzu irin ban sani ba sai in ta ji ina ji bana ji motsi da na ji ina ta taba ciki dai salati dai kawai dai kai it was terrible eh. gaskiya eh. Wow. seven ina jin sun hada team seven aka kai ni tiyata So irin dai by the time da aka aka mun CS kuma surprisingly I was calm CS in ban wani irin gabana dai bai faɗi ba kawai I was mm. thinking okay za a cire za a nan. I mm. even lost a lot of blood from my side. Aka samun jini biyu fa. Eh, wallahi. Ni kuma kin san ba a taɓa mun CS so I was thinking okay all these things that is happening is normal because mm. there was blood everywhere sai second years ina ne na realize ashe first one din arziki ne sosai shi ma ashe shi was eh shi ma baby in ya shiga ya sha jini sosai sai aka mishi suka yi sauri suka tuna ta abin nan in shi suna fitar da shi ma suka mishi aski suka fara neman vein dan wai ya sha jini sosai <laughs> eh sai a yi flushing abin nan in shi wallahi it was eh kisan placenta previa din na gaskiya hmm? is dangerous is dangerous eh ko it's mm. dangerous the mm-hmm. placenta mm. is lying in the baby mm-hmm. in if kamata ya fito. So it blocks it. So in uh, eh, eh, eh. ka fara labor kin gane uterus ɗinka na contracting zai iya kamar ya ya injury. Oh my goodness. sai aka kawo miki baby ya kika ji? Ah, a lokacin ki sun ai ba su kawo mun shi baby ba. Kawai dai na ji kuka irin like oh irin relief in nan kin gane ka haihu irin oh so wannan irin damun tinti yana cikin ciki na kin gane. Amma mm-hmm. I think suna ina haihuwa kawai kan suna kan baby yadda za su yi kokarin su yi abin da so ban ma gan shi ba sosai. sannan mm-hmm. aka ce aka tafi da shi aka sami shi kaya aka tafi da shi sai ni kuma na ciki sun dan dade kaina na dan dade kafin suka kaya aka yi cleaning da aka kai ni so sannan ni kawai ni lokaci I was just kaman kaman it's not real ina gani irin da wannan fa bebin shi ke cikin irin like this is the ya sai an fito da shi irin irin ya yake kama hawo irin abubuwan da ne wallahi so amazing eh hmm. ikon Allah eh. wani imani ma ya ƙara shigo ka hmm? eh kai Eh, Sister G ta Sister G ta bacci. Ka ai rashin bacci ina ga. Wallahi terrible. Wallahi. When the kai haihu that's the end of quality bacci. Wallahi. Da ciyon mm. baya. Wai wai. Ya ci abin da ke sa mutum ke tsoron ƙara mm. haihuwa. Eh wallahi rashin na. Guys, I think mashi yake kawo depression, rashin <coughs> baccin nan. Gaskiya. Shi ne ke kawo postpartum depression in nan. Because ba ka samun Eh, But kin san ko za ka zama frustrated gaskiya. Hmm. Amma kin san gara kuma kin gane akwai yan uwa akwai mutane akwai mai kama maka abubuwa. Mm, mm, mm, Nan kai ne wuka kai ne nama ga baby. Hi, oh I can imagine mutum yana can shi eh. kaɗai ga baby. Wani za ka ji? When I gidan nan ma yadda ake ci a a is very very important i think it's important gaskiya ina ga shi yasa yana sun depression ina ma ta yawa ta can ko wannan depression eh. eh a western world ya yawa dan su kadai ba ba help sosai help mm. ko irin wannan wankan jego da menene ina ma yi mm. nothing kuma kai ka dafa kanka abinci kai zaka mm. to Mm, komi kai za ka yi wa kanka. Wai to ya kika yi kika ɗaya ko akwai mutane? a to first haihuwan uh, island na yi. Luckily I had uh, gidan wata wata inyamura ce ma. Okay. Ina tare da ita so she was there amma tana zuwa aiki. Ga hmm. bala'in sanyi. Oh my hmm. god. Mm. So cold kuma irin saboda ba ta son hitin ɗinta. Kin gane a inga kunnawa ɗin nan da yawa. so mm-hmm. sai ta inga kashe hitin din <laughs> kai ga sanyi oh my goodness so sai dai in ta zo weekend yes we're together amma during weekdays mm. ba ta na so ke kaɗai kike ta hidiman eh, ni kaɗai nake ta hidima na Wai, gaskiya wannan is not easy. I cannot imagine fa lokacin nan ciwon baya don irin breastfeeding ya kasa kama nono so irin eh. ba ma iya yadda zan bada nonon ba so constantly ciwon baya kawai. so irin me ma zaka iya sai Allah so kana gida ana ne ya taimaka ga kuka cikin dare eh ga inexperience kuma ah, ah. ko wanka ma wannan wankan ya za ka yi jariri hakanan kawai na jariri ah, duk tumon din da na yi a gida ma irin ba a gida irin haihuwa inanda da zan tafi still ina ji wayo ba zan iya ba ya zan yi <laughs> ya zan gida rayuwa na <laughs> bayan tumancin amma dai su haka nan ka tafi dai haka nan Allah ya kuma sai ya taimake mutum. Ah, da kuma unsolicited advice kowa da nashi. Kowa da nashi. kowa ya zo zai gaya maka nashi ba shi. Akwai wanda taɓa tambaya na, lokacin ta da first ciki e ta ishe ni. ya ake mm. ji ya ake na ciki ni. ba bayan da zan miki gane bari dai kika eh. kuma zauna ni labarin tare tunda kowa ya san nashi experience eh na gaya experience to scare kuma ita ta ta all that kowa da yanayin jikin shi gaskiya gaskiya kowa yasa kowace ta rike yara ta ta san me ji kafin ta haifo shi a ji kowace uwa ta san daɗin ɗanta ba kuma yi ba Allah wani yadda za ka sha baka so a taɓa ma kayanka wallahi amma shi sa kullum zaka gan su kamar yara baka taba ganin sun girma eh you always feel kai yaushe har then you always remember the day da suke dan mm. girma ba mm. to kuma har su girma da suke bin ka around ba ko duk eh. da ka shiga suna biye da kai kana koran suna bin ka so you can imagine mothers irin 16 19 20 amma da haihuwa da nawa wani ya fi muku wahala like irin after wani ya fi we are, like what yeah, the, the cikin the chicken, the after birthing, in like wani ya fi wuya ni for me dai gaskiya um you know because kisan kana ciki bale ni ba ni na smoothly yake tafiya so ban ma da wani matsala ko ciki ko ina nine months ake ga ina tuki ina bacci da kyau ba na ki so sai da sun kai nine months su kasa bacci komi irin kin gani za ki fita kawai ki dauki cikin ki gunguma ki fita amma kina haihuwan na inna lillahi sai an fara diaper an fara mm-hmm. madara an fara flax abu in za ka ma fita sai ka shirya shi tun one hour before kina iya gama shiryawa ki dauka baby ya kashi abun da kawai ya <laughs> nan nan <laughs> ni dai gare ciki gaskiya mm, ka in cikin ne cikin cikin ka yake so ko yana kuka ma ko ko ma kuka zai koma me yana ci baka sani ba amma ya fitin da kai amma ni dai gaskiya wannan amma nan na farko kai sai in ji kuma da zai taɓa ƙariya ba yana ba ni ya the first mm. kaga kamar fiyar nan ba zai wuce ba Ba zai taɓa wucewa ba sannan kuma zuwa ƙarshen bambanci sosai ko movin za ka yi daga gado kin gane sai ka tashi na zauna yana muku wahala eh, eh sannan ka juya gaskiya don ni dai renan to yana da wuya gaskiya yana ga pregnancy na na kina kama eh pregnancy din gaskiya yana ba ni wuya to irin wannan sai ka sai ka ah. ta irin kosawa ya fito din nan irin wayo na gaji na gaji kuma sannan yana fitowa ma wahala wahala rashin baccin nan gaskiya Second <laughs> haihuwa na ko akwai lokacin da wannan ake cewa eh. <laughs> kisa akwai eh? lokacin in na ji kamar an ni bell a kofa ko sai come ji kamar mm. da ki babin in mika ma kowaye Can I sleep for a few minutes? <laughs> Oh, wallahi kai. So ina kallon it's not easy. Akan mm. eh, post postman for eh, eh, mm. like an hour. Let me just have a break. Life is not easy. Oh my God, mm. I was going crazy. Eh. irin wannan dole you need help gaskiya. Dole in ma daga Najeriya ne ka je ka ɗauko wanda za ta taimake ka. Ko nawa za ka biya. Wallahi ko nawa ne. Kin san abin da ma na kara gani kin ga ko a Najeriya a ce za ka ma yi wanka wani zai rike maka bebin ko in ya tashi mm, mm, ko mm, a wannan wata na sai na saka bebi cikin irin kaset din nan in shiga toilet fa. Eh. dan babu wanda zai rike ma mm. yes kuma in sun fara kukan nan kin gane you don't know irin mm. kana wanka or something ba za ka ji ba kana can ka wannan wallahi kai ashe an ji jiki wai wallahi wallahi to wallahi ko wani ya dan rike maka ma just for kin gane mm, kai wannan it's a problem Da'in wannan za ka haihu kawai ka dawo gida kurin. Wallahi, I think it's, it's not easy. Oh, eh, but it's Yeah, but it's all... Okay, so I think nothing else to discuss, I guess. <laughs> I don't know. An ce ma had a lot to say amma network ɗin nan bai bari na. Eh, eh, ina ta on and off on and off. On and off on and off. Amma yanzu muna jin bad. Amma yanzu muna ɗan ji. Eh, ina ji amma ko da zuma kai in kuna magana ina ji. sai na fara garin eh. shiga sai abin da breaking network is eh. bad from my side ne eh. amma yanzu is way mm. better than eh yanzu is way better mm-hmm. gaskiya ya gyaro. to fara fara faɗa mun da experience ɗin kawai <laughs> a gaskiya eh tunda sauran irin kuma sai ga akwai topics ma da yawa da na gani kamar yanzu da ke magana anxiety it, it might be a lot of pattern i na facing that anxiety and mm-hmm. so how did you handle it what, what are the thoughts da suka zo miki irin abu kwale kuma na na anxiety ya cewa nan ba mutane maganganu da ne wannan is another topic on its own eh wallahi shi ni ma shi nake eh. ta tunani da ta fara ko shi ne yake ta eh, irin eh. mind na ina ya kamata mi maganan shi mm, mm, eh nake mm. ji irin baka baka samu ka haihu maka ko a ci eh, a har yanzu shiru baka san kai kana going through eh, wani stress ba ana zuwa ana maka wani maganganu kin ga abin nan unnecessary pressure mm. Mm. Mm. Gaskiya kuma kin gane banda ma society in wata rana kai kanka kana ba kanka unnecessary pressure. din mm. kilan ba wanda zai wani sama ido amma kai dan kuma kana jin tsoron cewa oke me su za su yi tunani irin suna tunanin ba zai haihuwa ba irin abin nan yani ba man ci ma su ma a ce ke kin gane ka idea a ce wai kai ba ka iya haihuwa ba irin it's frightening gaskiya gaskiya it is gane eh, one of the major reasons ma mutane ke aure is because suna son ƴaƴa ga wata kawai irin a ce kuma wai wannan abun like kai yasa ai Allah ya ce irin yana jin kunyan wanda abun nan wanda aka hana su haihuwa eh, gaskiya mm. hadda in kamar large family ne yau kin gane a ce wannan ya haihu younger brother din matar shi ta haihu menene mm. menene kai sai ka mm. fara jin oh my goodness what's wrong with me especially in kana da in-laws inda kuma ƙauyawa ne eh sosai ya fi eh wallahi ka it can be easy gaskiya eh, gaskiya koko apart from wannan ma koko a ce ko da ka haihu a ce kai mata kai kake haihuwa kin eh, gane <laughs> eh. to amma wannan ai da namiji ne eh amma ai nan mu a sani ba ai sai akwai wata cousin din mu ƴaƴanta mata tara ina ji na one in ne namiji wala har ta fa har ta aure da ɗiya ta ta wannan ɗiyarta ta hama eh. haihu ita kuma maza ta haifa ɗiyarta ta eh. farko sannan eh. ina second daughter in ma ma san aka yi ba still dai Allah kuma sai ya bata last ina jin ko tenth child din ne ya zama namiji Masha Allah. Wallahi wanda ke dan sai tana so sai ta haifi namijin. Eh definitely. Definitely da ta kulle tuntuni. Wallahi ja. Kai. Wallahi irin wannan gida. ina mana mm. Mm. gaskiya akwai so many topics you can mm. menene za yi akwai ma wani story da na uh-huh. wani story da na ga wata irin sabuwar amarya ce haka to irin ita like tana da ambition irin tana ta yi plan inta irin yadda take so ta tsara life inta irin ta yi aure tana da already business inda take yi irin yanzu ta fara sa kai a irin wani um, oh, building like this? kawai mm. kawai sai irin wai she found out she was pregnant ne irin mm. kuka. kuka ne wai sai mijin ya zo yana tambayan irin mutane wa advice irin ya zai yi wa mm-hmm. irin ko kawai su bar da wannan in ne eh ne a irin kamar irin shi was so miserable in shi ma ya ma rasa me zai yi irin kin gani mm. shine irin ana ta ita kuma sai mutane kai wallahi sai suna ta zaginta wai kawai ai da mun mana ba Hausawa bane ba zaginta za su yi kina so wai ga masu su wannan suna sun shekara ba ba samu baki mm. Allah ya baki me kai wai mm. Allah ayyo tasha eh hmm. kuma zai yi ma hormones din nan ne kin gane ah. irin like sai ka ji baka son irin kama hivyo kawai nashiga wani guntun depression na rasa ma menene wallahi ka ga kawai baka yi kai dai baka jin dai daɗi dai kawai dai kai ga kana dai to hormones ɗinka are all over the place ai a lokacin to ya kamata mu yi rounding up topic ɗin so that we have a closing ko Mm. Wait, so, okay, okay, to. yau mun zo ƙarshen mun zo ƙarshen abin nan kowa dai da experience in shi alhamdulillah dai ma masu neman Allah ya ba su wanda ba su da shi Allah ya kawo musu shi da sauki amin kuma um, masu shi Allah ya <laughs> wanda suke da ayan Allah ya taya mu riko su tashi cikin addinin musulunci to bari mu sai wata rana mun kawo muku wani shirin alhamdulillah sai an jima ko amma wannan